al'ubudiyya littafin shekul islam ibn taimiyya yana da kyau don yi faɗakarwa dangane da abin da ya shafi sabuwar shekara na ɗan jijji daga wasu kafofin watsa labarai da aka gayyaci wasu da ake da aka ce malamai ne suna maganganu akan sabuwar shekara amma maganganu masu ban takaici kwarai da gaske muna fama da abubuwa na bid'o'i iri-iri shekara da shekaru ana ta gwagwarmayar yaya za a murkushe waɗannan bid'o'i amma wasu duk da haka ƙoƙari suke yi su ƙaro su sababbin bid'o'i a cikin addinin musulunci tare da cewa babu wani abu da yake samarwa da addinin musulunci tangarda ya hana ruwansa gudu ya hana haskensa wato watsuwa ko ina da ina bayan shirka da Allah maɗaukakin sarki babu abin da ya kai bid'a kuma shi yasa malamai suke cewa hatta mai ma'asiya mai saba wa Allah mai yin kabira ya fi dama dama akan mai yin bid'a domin shi mai yin saɓon Allah ya yadda tun daga zuciyarsa har bakinsa cewa Allah yake saɓa kuma ana masa fatan wata rana zuciyarsa za ta motsa tunaninsa zai dawo hankalinsa zai dawo jikinsa ya yi tintintini da girman Ubangiji ya tuba ya bar abin da yake yi saɓanin ɗan bid'a da shi yana ganin abin da yake yi addinin Allah ne bauta ce ga ubangiji lada ma yake jiran ubangiji ya bashi akan abin da yake yi na bid'a kaga wannan yaƙi da shi akan ya bar abin da yake yi ya dawo kan hanya cutar ya fi zama mai wahala kuma shaidan zai fi farin ciki da shi sama da yadda zai yi farin ciki da mai sabo mai masiya to duk da haka amma wasu ƙoƙari suke su ƙara yada wasu sababbin bidiyoyi a ce saboda shigowar sabuwar shekara annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce a yi azumi a ƙarshen shekara a yi azumi a farkon shekara wato ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarara ana yada ta kafa watsa labarai a cikin gari na musulunci wannan abin takaici ne kwarai da gaske kuma ban ga akwai kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba da soyayya gare shi a ce irin wannan tana faruwa ana ji kuma ana yin shiru kirawo mutumin da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ƙarara a yada ta miliyoyi ko dubun nan jama'a su ji ta a lokaci guda amma a yi shiru ba tare da an yi masa muhasaba ba wannan abin takaici ne a garin da ake tutiya da san annabi sallallahu alaihi wasallam a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi azumi farkon shekara a yi azumi karshen shekara waye ya taɓa karanta wannan a wani littafi na musulunci annabi ya ce ka yi azumi farkon shekara ka yi azumi karshen shekara to bai tsaya nan ba bai wadatu da wannan saƙon ba da aka kuma masa tambaya shin ana iya ai salloli da wasu nafulfulu da wasu zikirai da wasu abin da ya ce eh kana iya shatawa kanka ka yi kana iya shatawa kanka ka yi wasu salloli ka yi wasu nafulfulu ka yi zikiri ka yi tasbihi domin su ma ai addini ai sallah addini zikiri addini ne tasbihi addini ne saboda haka saboda sabuwar shekara kana iya kirkirawa wa kanka waɗannan abubuwa ka yi su to kaga wannan wata sabuwar bid'a ce wasu manyan yan bid'a ba sa faɗar haka suna da dai wasu gurare tunda suka makalkala bid'o'in su a ciki amma ba irin nan ba musulunci ya zo da azumin tasu'a da ashura da ake yi a muharram wannan duk musulmi wanda yake sauraron karatu ya san da haka ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin azumi na ashura ya kuma umarci sahabbansa da su yi lokacin da ya hijira ya zo ya samu yahudu na garin madina suna azumin goma ga muharram Ya suka ce kuma suna yi ne saboda godiya ga Allah domin a wannan lokaci ne Allah ya tserar da annabi Musa daga Fir'auna Anabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin sahihai yace 'Nanu ahaqqu bi Musa minhum fasamahu wa amara ashabahu bi siyamihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun fi su cancantar bi farin cikin abin da ya samu annabi Musa don haka sai ya azumci wannan rana ya kuma ce wa sahabbansa su azumce shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga azumtar al-ashir min Muharram goma ga Muharram ya ci gaba da azumtar wannan goma har sai da ya kusa abin nan barin duniya da shekara yake cewa la in ishtul qabila la nan tashi kamar yadda yake cikin sahihul muslim yana cewa in Allah ya kai ni baɗi to zan yi azumin har watan tara a har kwanan abin ranar tara wato tara da kuma goma sai ya zamana Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi kafin wannan shekara ta zagayo ya zama sunna ce ga musulmi a yi azumin tasi wal ashir tara da goma min shahrin lahil muharram to wannan ita ce sunna da ta tabbata sahihiya a cikin mafi mafi ingancin littattafan nan guda biyu sahihul bukhari da sahihul muslim da duk mai karatu ya sha jin haka sannan kuma <clears throat> ya zo a wata ruwaya a wasu littafan ba sahihai ne ba cewa ana iya azumtar sha ɗaya ran sha ɗaya ko eh, tara goma sha ɗaya amma ruwaya ce mai rauni malaman hadisi sun yi magana akan rauninta domin ruwayar min tsariki muhammad ibn abdulrahman ibn abi laila wanda kuma a gurin malaman hadisi sai yi ne wato yana da mummunar hadda ta riƙe hadisi saboda haka suke rawanin hadisinsa don haka hadisin sha ɗaya bai inganta ba hadisin tara da goma shi ya inganta to wannan shine aka sani a musulunci kuma shine abin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya baka lada domin kayi koyi da annabin rahma annabi sallallahu alaihi wasallam ka aiwatar da sunnarsa amma wani abu ba wannan ba da zaka kirkiro ko dai ka yayata shi cikin musulmi ko kuma ka ji ana faɗa kai aiki da shi to bid'a ce wanda kuma duk yayi aikin bid'a Allah madaukakin sarki ba zai karba aikinsa ba kuma Allah madaukakin sarki zai sanya masa kaskanci a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kamar yadda Allah ce wa kadhalika najzi muftari duk waɗanda suke masu yi wa Allah kage haka Allah yake yi musu a wato sakamako na kaskanci da wulakanci sannan wani abun mamaki shi wanda zai kirkira hadisin wato abin da yake nuna maka baya da zurfin ilimi dan wani lokaci wani wanda yake da mai ilimi to ko da zai yi ƙaryar yakan yi dabara da wayo ta yadda za a jima kafin a gano ƙaryar ne amma wani ba shi da wannan wayan ba shi da wannan dabara saboda jahilci watakila da toshewar basira ya ce farkon shekara annabi ya ce a yi azumi ƙarshen shekara da farkon shekara saboda ka farkon shekara shine muharram don haka a yi azumi a muharram ya manta cewa shi kansa sanya wannan tarihi na lissafi daga Muharram zuwa Zulhijja a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan babu ma wannan to ina aka samu farkon shekara da ƙarshen shekara a larabawa suna amfani da waɗannan watannin al-muharram safar har zuwa zulhijja amma ba su ce wai muharram shine watan ɗaya safar watan biyu eh, rabiul awwal watan uku har zuwa ƙarshe ba babu wannan lissafin wannan wani lissafi ne kawai dai na a samar da wani tsari guda ɗaya waɗanda za a dinga bin abin da ya shafi tafiyar da harkokin musulmi lokacin sai na umar aka samar da tsarin lissafi da hijira aka fara da muharram amma ba wani abu ne wanda ya zo nassin sa alqur'ani ko a sunna ka taɓa jin a alƙur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko littattafan malamai na ilimi an ce maka watan ramadana shine watan tara ba na jin akwai wanda ya taɓa karanta wannan a shaharu tasi shaharu ramadan saboda su ba wannan ne lissafin ba na'am inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran amma ta ina yake farawa ta ina yake karewa yi dai ka san adadin shekara wata goma wata goma sha biyu saboda haka ko masu zakka aka ce idan hala alaihi hau idan shekara ta zagayo wani wani a ramadan za ta zagayo wani sabin nan a ah, wani a sha'aban wani a rabiul awwal wani a zulhijja shi abun sa wannan ce shekara almuhim dai a samu lissafin wata goma sha biyu daga duk inda ka fara in ka kai wata goma sha biyu to shekara ta cika wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi nasi amma kiran wannan watan ɗaya watan biyu watan wannan wani abu ne wanda aka samar a lokacin sayyidina Umar don a daidaita tafiyar da al'amuran mutane to amma shi kaga har ya samo masa hadisi da yake nuna cewa muharram din manzo Allah ya ce shine farkon shekara to duk wannan yana nuna maka a wanda duk zai yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya to sai Allah ya tona masa asiri cikin ɗan ƙanƙanin lokaci saboda haka sai a lura irin waɗannan abubuwa da ake ji musamman duk abin da za a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to a dinga taka tsantsan wajen karɓarsa musamman a wannan lokacin ko musamman a gari irin wannan namu wanda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya wasu ɗauka ma addini ne kamar taimakon addini suke in sai manzo Allah ƙarya to wannan ita ce fadakarwar da naga ya kamata in yi kafin mu shiga karatun al'ubudiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda muka fara ji a wancan satin yana raddi ga masu bin addinin hakika masu da'awar hakika daga cikin sufayi Ibn Taymiyyah yana cewa wannan addini na hakika sufayen farko ma ba sa bin shi wato irin su Junaid wanda ake kira Sayyidu Ta'ifa al-Junaid irin su Ibrahim ibn Adham ah, irin su a tusturi da sauransu da sauransu irin su abdul qadir jilani irin su ammar ibn da ba malamin shi abdul su kansu ba sa bin wani addini na hakika yan baya baya ne da suka zo daga cikin sufaye bayan sun hada sufancin da wasu aqidu miyagu sai ya zama da sun tutsar da wasu abubuwa a ciki irin su ibnu arabi ibnu arabi ibnu farid ibnu sab'in da da ire-iren su irin su al-qunawi da sauransu to waɗannan su suka shigar da addinin hakika a cikin sufanci wanda suke ganin cewa idan ka kai wata martaba ta halarto tauhidin rububiyya wanda a baya ibn taymiya ga gaya mana cewa ba shine abin rigimar ba mushrikan larabawa ma sun yarda da tauhidin rububiyya to su waɗannan suna cewa idan ka kai ga halartar halara ta tauhidin rububiyya kai fana'i amma siwa Allah ka kai ba ka ganin komai ba ka jin komai ba ka taɓa komai sai Allah komai ya zama wato ba ka ta shahidu siwa siwa ne wani Allah suke cewa to a wannan lokacin za su kai wani matsayi da la yarawna la eh, la fa'ila illa illa Allah wato ko me ya gudana ko me suka yi ko me aka yi suna kawai Allah ne yi ibnu taymiya yake cewa fa haula la yastahsinuna hasanatan wa la yastaqbihuna qabiha ba sa ganin akwai wani abu mai kyau ba sa kuma ganin akwai wani abu mara kyau ma'ana ba sa bambance tsakanin abu mai kyau da mara kyau su duk a gurin su Allah ne yake komai saboda haka al-makhluq a gurin su laysa lahu fi'lan la yarawna lahu fi'lan idan wani yana shan giya to Allah ne in wani yana caca Allah ne in wani yana tata Allah ne ma'ana kowane aiki ka gani to shikenan kawai ka jingina shi zuwa ga Allah la fa'ila illa Allah wai sun kai wata martaba da take ta koli kenan suna to kaga duk wanda ya ga ya kai wannan martaba to ko mai ya ga ba zai la yu'aqabu ala fi'lihi wa la yudham duk abin da ya ga dama zai yi zai iya kisan kai zai iya sata zai iya zina zai iya liwaɗi ko me zai iya yi saboda shi a wannan lokacin yana yana la yara siwalla ko me yasa za ka yi ta mamaki a tabaqatul a tabaqatul awliya na Abdul wahab al-Sha'rani littafin Abdul wahab al-Sha'rani tabaqatul awliya ka je ana faɗar karamar waliyin da in ya zo wucewa ya ga za a wuce da jaka ya ce a rike masa ita ya zumbe ya yi ya zo wa jaka wannan yana cikin karamominsa min karamati haka yake cewa saboda ai wai kai kake ganin shi yana yin wannan ai kawai Allah duk komai ka gani kawai ka sallama kawai ka sallama hatta a cikin jawahirul ba'ani ba an ce kaga shehin ka yana shan giya ba ka kai magana wai kai ne kake gani shi iya yake sha amma ai ibada yake baka sani ba to wai fana'i ne an yi fana'i amma shi wallah ba a ganin komai komai kaga wai kawai Allah saboda haka kare a dube shi a ce Allah ne ta ta'ala Allahu amma yakunu zalimuna uluwan kabira a dubi karuwa a dubi kwadami a dubi komai sai a ce Allah ne wanda ba zai iya tunawa ai an wasu samari sun taɓa bayyana ai anan kan yan addinin hakika akai tabo murzu da su to su dariƙa suke yi da gaske dariƙa suke yi da gaske abin da yake cikin dariƙar sufanci suke suke fassarawa suna ga yaya za a dinga wani boye boye aka to ai mana na za a dinga boyewa to aka dinga jan su daki ana ana lallashin su yaya ku kuna firamare kawai ku ce za ku shiga jami'a ai abun hawa hawa ne ai sai ka yi sai ka gama sannan ka je ka amma kawai kuna in firamare kawai ku tsallake ku je jami'a to aka yi ta lallashin su to gaskiya su su abin da suka karanta ne ba wani abu ne suka zo da shi sabo a tsofanci ba dan sun rarraba kansu sunayen ubangiji wannan ar-rahman wannan ar-rahim wannan al-qudus ba wani abu suka zo da shi sabo ba to saboda haka in sun kai wannan martaba kamar yadda suke cewa komai kaga ana yi hakika ce kuma ka sallama kaddara ce to shine ibn taymiya yake cewa wannan kuskure ne babba wasu daga cikin manya-manyan shehinai waɗanda suke da awatta hakiki da tauhidi da irfani suka suka suka fada a ciki yace wa ila hadha ashara shaykh abdul qadir rahimahullah bima zukira anhu cikin abin da aka ruwaito daga shaykh abdul qadir ya yi ishara zuwa ga wannan mummunan mataki da wasu suke cewa su kai Ka bayyana anna kathiran minan rijali idza wasalu ila al-qada'i wal qadar da dama daga cikin mazaje in suka kai batun batu na magana akan kaddara ko akan abin da Allah ya hukunta sai su tsaya nan babu ƙarin bayani illa an illa ana sai shi zan yi mana sharhin me yake nufi illa ana fa inni in fatahat li fihi rawzana yace ni Allah ya bude min wata kofa dangane da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji fanaza'tu aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi ce saboda haka sai na cije na ja da abin da ya shafi kaddara ta ubangiji bil haqqi amma da gaskiya lil haqqi kuma dan al na uku shine ubangiji na ja da abin da ya shafi kaddara ta Ubangiji, amma ta hanyar gaskiya kuma dan Ubangiji. wal rajulu man yakunu munazi'an lil qadari mutum na kwarai shine wanda zai ja da abin da ya shafi kaddara la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda zai bi wuya ga abin da ya shafi kaddara an yi wa ibnu taymiya tambaya akan wannan ibara me yake nufi yanzu za mu ji ibarar ga ta nan dai amma ma'anar ta bata fito sosai ba ke cewa duk abin da kake ganin yana wakana a wannan duniya to hukuncin ubangiji ne Allah shi yake hukunta na alkhairi ko na sharri baya wakana sai abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya kaddara kuma ya so ya wakana to amma duk da haka mu mutane an umarce mu da mu ƙauracewa ko mu kusa mu kawar da kafirci ta hanyar imani an umarce mu mu kawar da sabon Allah ta hanyar yi wa Allah biyayya an umarce mu mu kawar da bid'a ta hanyar riko da sunna an umarce mu mu kawar da sharri ta hanyar riko da alkhairi saboda haka dan adam abinda aka neme shi da yayi shine yayi haƙuri ya karɓi ƙaddarar Ubangiji in ta same shi, amma ba a umarce shi da ya fada cikin abubuwa na laifuka ba da sunan ƙaddara. An umarce ka in abu na ƙaddara na jarraba ya same ka to kai haƙuri, amma ba a umarce ka ka saba wa Allah da sunan ƙaddara. Wannan shine abin da hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake tabbatarwa. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yake cewa mumini wanda yake karfa ya fi zama alkhairi kuma ya fi soyuwa gurin ubangiji daga muminin da yake mai rauni eh, dukkanin su suna tattare da alkhairi da mumini mai karfi da mumini mai rauni duk suna tattare da alkhairi amma ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka kada ka nuna kasawarka kada ka nuna kasawarka idan wani abu ya same ka mara daɗi to ka ce ah, fala taqul لو fa لو تفتح تفتح عمل الشيطان كذا kada ka ce da nayi kaza da kaza da kaza zai faru domin kalmar da nayi tana buɗe ƙofa ce tana buɗe aiki ne na shaidan walakin qul qadarullahi ce kaddara ta ubangiji ce wannan kuma abin da ya ga dama ya aiwatar a wannan hadisi kun ga abubuwa biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mumini abu na farko ya nemi abin da zai amfane shi saboda haka ka nemi sanin imani don ka yi riko da shi ka nemi sanin sunna don ka yi aiki da ita ka nemi sanin da'a ga ubangiji da manzansa don ka yi aiki da su ka guje wa abin da zai tuke ka ka guje wa kafirci ka guje wa shirka ka guje wa bid'a ihras ala ma yanfa'u kaga shi kenan ba a ce ka zauna kai ta abin da kaga dama ba kana hujja da kaddara sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu bangare na biyu lokacin da wani abu mara daɗi wanda ba ma so ya auku gare mu to a lokacin kuma abin da ake nema a taslimu li qadarillah arriza bi qadarillah kada ka je kana ai abin nan da a ce hanya kaza na da kaza da kaza da kaza da kaza abu kaza bai auku gare ni ba a kada kai wannan ka ce haka Allah ya so wa ma sha'a fa'al shi kaga abubuwa guda biyu abin da ya shafi ibada kada ka yi hujja da kanka ka yi ƙoƙarin yin fafutuka akan abin da duk zai amfani ka sannan kuma abin da ya shafi rayuwa duk abin da zai shafe ka na bala'i na musiba na bashi rai to ka sallama wa ubangiji ka rungumi kaddara wannan shine ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne shi abdul qadir yake cewa shi ya yi al-aqdar aqdar al-haqqi bil haqqi lil haqqi ma'ana bai tsaya ya ce duk abin da ya ga kai ya samu kai shi a ciki ba zai dore akan ya ce kaddara ce ta ubangiji a'a Allah madaukakin sarki wanda shine al-haqqu ya neme shi da yayi abin da yake mai kyau ya bar abu mara kyau to wannan shine zai yabi bi umarni ya guji abin da aka hana Yabi bi umarni ya guji hani to ya tsaya akan wannan ya yi ja'in ja akan wannan kaga wannan ita ce shari'a sabanin wannan ne abinda waɗancan suke kira hakika kai ka tobarar da kake so kai kana kan hakika ne sai ya ce wa rajulu man yakunu munazi'an lil qadari wato kada ka duda kace kai in ka samu kanka kana kana laifi sana'ar ka shine cin kuɗin ruwa ko sana'ar mutum shine yace sata ko ta hanyar ta ce yake cin abinci kada ya ce shi haka Allah ya rubuta masa a'a ya tsaya ya ja da wannan abin da yake kai har ya ga ya bari har ya ga ya bari kada ya bi kauya ce ai haka Allah ya rubuta mana ya zami haka Allah ya kaddaro mana kada yayi wannan war rajulu man yakunu mudazi'an lil qadari lil qadari ana yana kan fi babil uluhiyya ka ja da kaddara in kaka ce kai kaddara kenan ka sadu da kami kauya la man yakunu muwafiqan lil qadari ba wanda kawai zai ce shi ya bi bi kauya ga ba shi kenan ba zai canza ba to amma zaka samu mutum a cikin al'amuransa na yau da gobe baya yadda shi ya bi kauya ga da wani zai zo ya share shi da mali in yayo taso zai magana ce ki haƙuri kaddara ce ba zai yadda ba kaddara ce kai hakuri haka Allah ya rubuta alawul mahfuz zan malika ko wani ya shi bashin ya ci bashin shi kibiya ce sai kai hakuri haka Allah ya kaddara ha ba zai yadda da wannan ba kaga abin da ya shafi maslaha salah tajju bil qadar amma abin da ya shafi addini sai ya hujja da kaddara za mu faɗa wannan magana idan muka zo kan hadisin annabi Adam alaihi salam da annabi Musa alaihi salam والذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو الذي أمر الله به ورسوله لكن وانا موضوع أقول بيوتا نسكر أقول وهو هو هو أأدب أأبا كيرين تاوجه بابك تو haka ya kamata babu babu kabar ne na kabar ne na mubtada wallazi zakarahu shaykh rahimahullah huwa allazi amara bihi abinda Sheikh Abdul Qadir Allah ya ji kansa ya faɗa shine abinda Allah da manzansa suka yi umarni walakin na kathiran min ar-rijali ghariqu fihi amma da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin kurakurai dangane da haka fa innahum qad yashhaduna ma yuqaddaru ala ahadihim min al-ma'asi wadh-dhunub domin za su ga abin da aka kaddara wa ɗayansu na fadawa cikin laifuka da zunubai aw ma yuqaddaru ala an-nas min zalika ko abinda aka kaddara wa mutane dan su auka cikin laifuffuka bal min al-kufri wasu ma su ana aukawa cikin kafirci wa yashhaduna anna hadha jaa bi mashi'atillahi kuma su fahimta tayar karatu ko bincike cewa hakan ta faru da yarda Allah da san ubangiji wa qadarihi da kaddararsa dakhilun fi hukmi rububiyyati kuma kuma wannan ya shiga cikin kasancewar ubangiji rabbul alamin wa muktaza mashi'ati kuma ya shiga cikin da mashi'ar ubangiji ta hukunta ya shiga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya soya wa kana faya zunnuna sai su yi tsammani anna listislam lidhalika a miƙa wuya ga haka a saduda wa muwafaqatahu a yadda da haka warrida bihi a yarda a ci gaba da zama akan haka cikin saban Allah a ci gaba da zama cikin zulubai a ci gaba da zama cikin kafirci wa nahwa zalika da irin waɗannan dinun dauka addini ne wa tariqun su dauka wata hanya ce wa ibadatun su dauka wata ibada ce fa yudha'ifuna al-mushrikina daga nan sai su auka cikin yin kamaiceceniya da mushrikai sai su zama tamkar mushrikai alladhina qalu wadanda Allah ya labarta mana cewa suna cewa law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ai ba za mu yi shirka ba wala aba'una iyayenmu ma ba za su yi ba balle mu wala haramna min shay ko za mu haramta wani abu ba abin nan da kuka ga muna yi haka Allah ya so mu yi don haka muke yi kaga suna hujja da mashi'a kauniya mashi'a qadariya haka nan suna cewa anut'imu man law yasha Allah at'ama an ce su bada sadaka su taimaka wa gajiyayyu sai su koma suna a ah, to ma ciyar da wanda idan Allah ya so sai ciyar da shi ai tunda kaga baya samu Allah ne bai so ba to dan menene mu za mu dinga baki ku in Allah ya so sai ya bashi wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadna suka ce ai da Allah mai rahama ya so ba za mu bauta ma waɗannan gumakan ba tunda har muna bauta musu haka Allah ya so wa da an shirye su zuwa ga gaskiya la'alimu anna al-qadara amarna an narda bihi da sun san cewa ita kaddara in ta auku abinda aka umarce mu mu karbi kaddara wa nasbira ala mujabihi mu haƙura mu yi haƙuri mu yi juriya kan abinda ita wannan ƙaddara ta hukunta fil masa'ibi a cikin masifu allati tusibuna wanda suke samu kal faqri kamar mutum ya samu kanshi a talauci to sai ya haƙuri wal maradi ko rashin lafiya wal khawfi ko tsoro amma duk da haka ai kaga ubangiji bai hana shi ya umarce shi talaka ne da je ya nema wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah an umarce shi da ya fita ya je ya nemi arziki famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku yawo a ban kasa ku nemi arziki ubangiji ku ba a ce ya zauna ba kamar mutumin da yake jin yunwa ai kaga ba zai zauna yana hujja da kaddara ba to a yin wannan Allah ne yake kaddara ta in Allah ya yi zan koshi kawai zan ji na koshi kaga ai tashi yake tafi neman abinci ya domin Allah ya sanya sababin koshin cikin san da yaban abincin da cinsa mutumin da yake san da ba zai zauna ce Allah in ya riga ya hukunta zan yi ɗa ba kawai zan yi aure zai tashi ya nemi asbab ya nemi aure eh? to haka komai na rayuwa akwai asbab da Allah ubangiji to in ya ya wani abu ya auku gare ka wanda mara daɗi abinda aka umarce ka shine kai haƙuri kai haƙuri amma ba ka jefar da asbab ba ka jefar da asbab ba qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi wa man yu'min billahi yahdi qalbi babu wata musiba da za ta samu mutum sai da izinin ubangiji wanda yayi imani da Allah to Allah zai shirye zuciyarsa qala ba'd salaf wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa huwa ar-rajulu tusibuhu al-musiba Allah yana magana akan mutumin da musiba za ta auka masa fa ya'lamu annaha min indillahi daga Allah fa ba wa yusallim sai ya karbe ta ya yarda da ita ya sallama wa qala ta'ala Allah na cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an babu wata musiba da za ta samu a cikin kasa ko a ko a kawo kanku kitabin tana rubuce a littafi na lauhin mahfuz min kafin mu halicce ta mata akwai ta a rubuce inna zalika ala Allah yasir yin haka ga ubangiji abu ne mai sauki likai la ta sau alama fata dan kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku yi farin ciki na girman kai da abin da ya same ku kada ku yi bakin ciki dan kun rasa wani abu haka Allah ya rubuta ku karba abin daga da cewa ubangiji ne ya rubuta muku sai Allah ya ba ku ladan hakuri sannan abin da za ku samu kuma kada ku ɗauka iya yin ku ne ya ba ku ƙwarewar ku ce ta ba ku dabarunku ne suka ba ku wannan ya ja ku ga girman kai kada ku yi haka shine wala tafrahu bima ataku kada ku yi farin ciki na girman kai da abin da Allah ya ba ku wa fi sahihaini wa fi sahihaini an nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam annahu qala احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن لك؟ قال نعم فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يعتد بالقدر فإن هذا لا يكون مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقول نوح وقوله وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا بادب الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ولدتك من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرة وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا وأما القلوب فليس للعبد أن يظلم فإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من صدور المعارف ويثبت على المصائب to ga wani hadisi a cikin littafin Bukhari da Muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ihtajja adamu wa musa wato Adam annabi Adam alaihi salam da annabi Musa alaihi salam sun yi jayayya kowa ya kawo hujjarsa faqala Musa Musa alaihi salam ce wa annabi Adam anta Adamu alladhi khalaqaka Allah bi yadi kai ne Adam wanda Allah ya halicce ka da hannunsa Wani nafakha fika min ruhihi ya busa maka ruhinsa wa asjada laka ku. ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujjada wa allamaka a kulle shay'in wa allamaka a kulle shay'in ya sanar da kai sunayen dukkan komai falimaza nawa wa nafsaka min janna. duk bayan ni'imomin da Allah ya maka me yasa ka fito da mu ka fito da kanka ka fito da mu daga aljanna wato bayan duk waɗannan abubuwa da Allah ya maka ya aka ka fito da mu daga aljanna fa qala adam anta musa to kai kuma kai ne musa allazi safaka Allahu bi risalatihi wanda Allah ya zabe ka da manzancinsa wa kalami ne ya zabe ka da yi maka magana ba tare da hijabi ba fa hal zalika maktuban alayya shin ka samu wannan abin da ya faru a kaina an riga an rubuta qabla an ukhlaqa kafin a halicce ni an rubuta abin qala na ce eh na ga haka fa hajja adamu musa to nan annabi adam ya kure annabi musa to wannan hadisi an ka dangane da fahimtarsa wasu suka ce ƙarya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗi wannan mu'tazilawa irin su Abu Ali al-Jabba'i Abu Ali al-Jabba'i Abu Ali al-Jabba'i suka ce ƙarya ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su su mu'tazila kadariya ne suna kore kaddara saboda haka su abun su dan adam kawai komai kaga yayi shi ya halitta aikin shi ya kuma yake aiki babu maganar wai a ce ubangiji ya kaddara maka kafirci ko sabo ko a su suna ga wannan shi ne shikar girmama ubangiji saboda haka suke kore kaddara gaba daya to wannan hadisi kamar hujja ce da kaddara sai suka ce ƙarya ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su da hadisan ba wai dada su da kasa suka yi ba wani bukhari wani muslim duk ba kurjini suke da su a idan su ba saboda haka dan su ce ƙarya yake duk abin da su saboda haka abu alil jibba ya ce ƙarya yake saboda haka kaga shi babu mutum sai ya shiga laliban wata ansa shi ya gama magana wasu kuma suka ce wannan yana nuna hujja da kaddara yana nuna hujja da kaddara saboda haka saduda ga kaddara yana daga cikin tamam na shuhudul haƙiƙa in ka ka haqiqa ka kai matuƙa to shikenan zaka jefar da duk wani abu na shari'a to abinda kaga ana yi kawai ka ɗauka, haka Allah yake so a yi to waɗannan kaga masu aƙidar ululi da ittihadi da wahdatul wujud irin su ibnu arabi irin su ibnu al-farid aqida su kenan ibnu taymiya zai zo mana maganar su wanda duk sunan sa yazo cikin magana ibnu taymiya zamu bada labarin tarihin shi ko shi waye to saboda haka su abun su duk ba wata matsala don abin da kaga wani yana yi domin ibnu arabi cewa yake ai fir'auna ma da ya bauta fir'auna ma da yace ana rabbukum al'ala ba kuskure ba ba kuskure yayi ba waɗansu daga cikin sufayen suka ɗan rage wa magana suka dan yi suka ce a kuskure amma ba wai kalmar ce kuskure dan ya ce ana rabu kuma na ala ba wannan ne kuskuren nan kuskuren nashi matakin bai kai ba domin shi bai yi fana'in ba yana ganin kansa ne kuma ya ce ana amma irin waɗanda za su ce subhani ma a zama sha'ani ko waɗanda za su ce ma fi tubbaci illallah waɗannan su sun kai ga fana'i don haka ba sa ganin komai ba sa ganin komai sai Allah ɗin don haka in suka ce ana Allah suke ishara gare shi to kuskuren fir'auna shi bai yi fana'i ba bai narke din ba yana cikin hankalinsa bai bai bai bai shiga cikin sukur ba <laughs> to saboda haka shi laifinsa kenan to haka nan suka ce ibnu arabi yake cewa hatta allazina abadul ijla ما عبدوه إلا لأنه إلا لأن إلا لأنه شاهد الله فيه حتى وأن النبي موسى يبري سك بوتا وأن ملكي basu bauta wa ɗan maraƙi face sai da suka ga Ubangiji tare da ɗan maraƙi saboda haka a haƙiƙa Allah suke bauta ba ɗan maraƙi shi yasa kafirai ma da suka bautawa kamar yadda yake faɗa a kususul hikam yace hatta kafirai da suka bauta a gumaka ai ba gumakan suka bautawa sai da suka ga ubangiji tattare da gumakan sannan suka bauta masa shi yasa Allah ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ma'ana ba za su bi ka ba su bar abin da suke na bautar Allah ko kai musu gargadin ko kai to wasu saboda haka suka ɗauki wannan shine shuhudun shuhudun haqiqa to alul haqqi alus sunna su ne suka ce a hadisin a fahimce shi yadda yake na farko a yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ba da wannan kissar kuma ta wakana sauraka na farko suka tabbatar da hadisi ba su karyata shi ba kamar yadda mu'tazila suka yi suka yarda da hadisin haka yake illa iyaka me yi ma'anarsa hujja ce da kaddara akan saban Allah ko ko hujja ce da kaddara akan abin da ya same ka na musiba abin da ya same ka na bala'i to shi ne ibnu taimiyya yake so ya gaya mana bayan mun ji fassara hadisin za mu ji abin da ibnu taimiyya yake cewa a annabi adam da annabi musa alaihi salam sun haɗu malamai sun yi ta ƙoƙarin su yi bayanin a ina aka yi haɗuwar tunda ba nassi ne ya fayyace mana ina suka haɗu ba kaga dole ne kowa ya ta ishe hadasa wasu suka ce ya yana yiwuwa. a zamanin annabi Musa din ne Allah ya rayar da annabi Adamu suka haɗu suka yi wannan tattaunawa mu'jizatan li Musa alaihi salam zai zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi wasu suka faɗi haka wasu suka ce a'a wa yahtamilu an yakuna zalika bil barzakh ba'da wafati Musa faltaqat arwahuhuma fil barzakh ya tana yiwa bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam ruhinsa da ruhin annabi adam suka haɗu a barza rayuwa irin ta barza wasu kuma suka ce ya yahtamilu an yakuna zalika yawmal qiyama zai faru ne ranar gobe kiyama saboda haka an kawo shi da sigar abin ya wuce don a nuna maka tabbas zai faru wato sai aka zo da shi a sigar kamar ma amma ana nufin zai faru to dan a tabbatar maka da zai faru sai aka zo maka da sigar kamar ma ya faru kamar yadda Allah yake cewa ata amrullah fala tasta'jil al'amarin Allah ya zo kada ku yi gaggawarsa kaga alkiyama Allah madaukakin sarki yake nufi amma ya kafi anan annabi Adam ya kura annabi Musa saboda shi babansa ne yana so ku ji na wasu kafin mu ji na Ibn Taymiyyah suka ce ya ƙure saboda shi babansa ne bai dace ga ɗa ya tuhumi babansa to kaga wannan in ka dubi doron hadisin sai kaga ba haka bane ba ba haka bane wasu suka ce a annabi Musa annabi Adam ya ƙure annabi Musa saboda ai shi ya riga ya tuba ya zai zarge shi akan laifin da ya riga ya tuba shi ma ba ya kashe wani ba fa qala rabbi ghfirli fa ghafara la yace Allah ya fi masa Allah ya fi masa to dan me zai zarge shi tunda shi ma ya taba laifi ya nemi a yafi masa an yafi masa shi dan me zai zarge shi kuma bayan shi ma ya tuba fa talaqa adam min rabbih kalimatin fa taba alayhi tunda ya tuba ya an karbi tubansa to dan me za a zarge shi ta nan ne annabi adam ya kure shi wasu kuma suka ce ya zarge shi saboda kasancewar ya zama musabbabin fitowar duniya annabi adam ya kure shi saboda ai daman can Allah ya rubuta inni ja'ilu fil ardi khalifa ai Allah ce daman zai sanya khalifa a doron ƙasa tun da ya riga ya ce zai sanya khalifa a doron ƙasa kaga kenan annabi adam alaihi salam ko ya shiga aljanna zai illa iyaka kawai Allah ya sanya cin wannan itaciya ya zama musabbabin ya sauko ƙasa dan ya zama khalifa to idan haka ne me zai sa ka zarge ni abinda Allah ya riga ya tsara hakan zai kasance tsarin da yake nan plan din da ubangiji yake nan zai sanya mutum ya zama khalifa a bayan ƙasa to sai ya halicci annabi Adam alaihi salam ya sa shi aljanna ko badun ba annabi Adam sai ya fito ya zama khalifa tunda Allah haka ya tsara saboda haka saboda me zai zarge shi to waɗannan do an so shi ne da ake bayarwa a wajen a nuna ga fuskar ƙurewar annabi Adam ga annabi Musa alaihi salam amma shi Ibn Taymiyyah alaihi eh, rahmatullahi alaihi yana cewa duk ba haka bane abinda yake gaya mana cewa Adamu alaihi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar annabi Adam alaihi salam bai kafa wa annabi Musa hujja da kaddara ba zannan annal muslima yahtaju bil qadar domin tsammaninsa ta cewa mai laifi ya ya iya yin hujja da kaddara ba bisa ga wannan bane fa inna hadha la yaquluhu muslim wannan musulmi baya faɗa irin wannan magana wala aqilun kai ko ko wani ba mai hankali bai faɗa wannan magana yace in ka laifi kana iya kai hujja da kaddara in aka zarge ka babu musulmin da yake faɗar wannan a kama ɗan giya ko a kama ɓarawo ko mazinaci ko mai kisan kai sannan kuma ya yi hujja da kaddara ya ce ai shi haka Allah ya kaddara ko ba ku karanta ba Allah ya kaddara komai mu ce eh shi kira a ce ya kure mu akwai musulmin da ke badar haka babu ashe ba bisa ga ga laifin da yayi bane yake hujja da wannan kaddara ibnu taymiya ya ce walau kana hadha uzran la kana uzran li iblis da uzuri ne ai hujja da kaddara iblis ba sai hujja da kaddara da ya butulce din nan yace ba zai yi sujjada din ba a in an koma lahira sai to ubangiji ba kai kaddara ba me nayi ba abin da nayi kuma ya zama yana da hujja wa qaumi nuhi mutanen annabi nuhu ma da suka kafirce sai su hujja da wannan mutanen annabi nuhu da suka kafirce kai ko wani kafiri ma da ya kafirce sai hujja da wannan in an je lahira sharon sai hujja da kaddara ai kashe mutane da dai a safara da shatela da jinin da ina ne da ina ai Allah kai ka kaddara ba kai ka rubuta za su mutu a nan ba kuma dan na kashe su menene ah, bushi ma sai ya hujja da wannan duk wani kafiri ma sai ya hujja da wannan kaga ba ba musulmi mai hankali da zai faɗi wannan ashe kaga ba hujja annabi adam alaihi salam yayi a bisa laifinsa da kaddara ba wala ma musa wala musa lama adama aidan li ajli li ajli kuma musa alaihi salam bai zargi annabi adam ba saboda laifin da yake ba bisa wannan ya zarge shi ba fa inna adam qad taba ila rabbih fajtabahu wahada sai ubai annabi annabi adam ya tuba har Allah ya zabe shi ya tsora shi kan shirya ya karɓi tubansa to kaga annabi Musa alaihi salam wanda yake annabin Allah ya zo yana tuhumar mutumin da ya tuba ya ce me yasa kai kaza bayan ya tuba Allah ya karɓi tubansa Eh? shi ma kuma ya taɓa ya nemi gafara Allah ya karɓi ya karɓi neman gafara ya gafarta masa to kan me yake zargin sa walakin lamahu li ajli musibati allati lahiqatuhum bil khati'ati sai yasa zo a wata riwaya ka fitar da mu daga aljanna ta hanyar yin kurkuran da kai wato da yanzu muna ce muna molewa muna molewa muna cikin annashawa tsuntsaye sama da ƙasa muna ta ganin ruwa yana buga ta ko ina da ina amma sai ka zo ka fito da mu muka shigo wannan duniya take cike take cike da jarraba kaga shi yana tuhumar sa akan fito da su da yayi daga aljanna ba bisa laifi ba kan ba akan laifin ba akan abin da ya same su akan abin da laifin ya haifar an gane ko wani haza kala saboda haka a cikin zargin annabi Musa abin da yace falimaza akhrajtana wa nafsaka min aljannati bai ce me yasa ka ci bishiya ba sai ce me yasa ka fito da mu wato sakamakon abin da ya faru yake zargin sa kai ba a kan laifin ba ai laifin ya san ya tuba amma me yasa kai haka har ga muka muka zo a ƙasa fa ajabahu adam annabi adam ya ansa masa inna hadha kana maktuban alayya qabla an tutlaqa ai fitowar mu daga aljanna haka Allah ya riga rubuta kafin ma ni a halicce ni saboda haka natijar abin da ya same mu na na fitowa wannan duniya mu gan mu a doron ƙasa sakamakon abin da Allah ne ya riga ya rubuta فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا أيكن ده يي da kuma abin da ya faru bayan aikin wani abu ne da Allah ya rubuta ya kaddara wa ma qaddara min al masa'ib yajibu al istislamu la abinda duk Allah ya rubuta ya rubuta wa bawa na musiba wajibi ne a bi kauya gare shi fa innahu min tamamir rida billahi rabban yin haka yana daga cikin cikar yarda cewa Allah madaukakin sarki shi da ubangijinka wa amma dhunubu amma laifuka falaysa lil abdi an yudhniba bai dace ga bawa yayi laifi ba wa idza aznaba fa alaihi an yastaghfira bai dace da ya fada cikin zunubi ba idan kuma har ya fada cikin to wajibi ne ya nemi gafara ya tuba fa ya min daga nan ya tuba daga dukkan wani abu wani dangi na na na, na aibi na laifi wa yasbiru ala al-masa'ib abinda kuma zai same shi na musiba sakamakon laifin da yi hakuri an gane ko in yayi laifi kada ya hujja da kaddara abinda yake kansa kamar yadda annabi adam alaihi salam yayi shine ya nemi tuba Allah ya yafe masa in ya tuba abinda ya faru gare shi sakamakon laifin ya rungumi kaddara an gane ko قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إنك كذب ko kuma bari dai tunda bari mu karasa fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbik kaga sai Allah ya hada biyu Allah ya ce ka yi haƙuri akan abin da duk zai same ka alkawarin ubangiji gaskiya ne sai kuma ya ce wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara daga zunubinka kaga bai ce ka yi haƙuri akan zunubin da kake yi ba sai ce abin da zai same ka ma'ana mara daɗi na ɓacin rai ka yi haƙuri a kansa shi kuma zunubin ka nemi gafara wa qala ta'ala wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a sai Allah ya haɗa abun biyu hakuri da kiyaye dokokin Allah wa in tasbiru in kun yi hakuri kan abin da zai same ku na musiba wa tattaku kuma kuka kiyaye dokokin ubangiji kaga ashe abubuwan biyu ake so ta fuskar biyayya da ɗa'a to ka nemi abin da Allah yake so kai kada kai hujja da kaddara in wani abu kuma ya same ka na bacin rai mara daɗi to kai hakuri Allah yake cewa a wata ayar wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umuri in kun yi hakuri kuka miƙa wuya to wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke manya manya ba kowa yake yin su ba sai ulul azmi ar rusuli wa qala yusuf alayhi salam innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsin wanda duk annabi yusuf alayhi salam yake cewa wanda duk ya kiyaye dokokin Allah yayi hakuri to Allah baya tozarta ladan masu kyautatawa وكذلك قلوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يطلبوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء ولكم لو تكفرون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالتجار وقال تعالى أم حسب الذين اجتربوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون to daman duk wanda zai karanta littafai Ibn taymiya sai dai hakuri da jin nassi ba a yin abubuwa da ka a littafai Ibn taymiya kusan wanda duk ya saba karanta su ko an yage bangon zai gane ai kana ɗaukar littafi ka ji nassi ne daga aya sai hadisi daga aya sai hadisi sai maganar salaf to ibnu taymiyyah saboda haka shi yana warware mana abinda ba za ka samu a wani littafi ba in ba a nashi ba in ka kula duk maganganun da aka yi wajen fassara hadisin da ƙoƙarin shi ma'ana ta ibnu taymiya sai ta shafa ta kowa wato duk ana ta kokarin wani wani ya ce ai ai ai da da uba ne ya za a yi uba da ya zargi uba wannan ce kaza duk kuma malamai ne suke faɗa musamman za a akwai maganganun khattabi a cikin ma'alim sunan da kuma a'lamul hadith haka nan almazari shi ma yana da maganganu a nan su qadi eh, su qadi da sauransu to amma kan karanta na ibnu taymiya sai ka ji ai ya fi tafiya da doran nasa saboda haka ya bambance maka tsakanin abin da zai same ka na musifa na bala'i na bacin rai sakamakon wani abu da kai da kuma shi laifin kansa laifi ba za ka yi hujja da kaddara abin da ya wajaba a kanka duk lokacin da kai laifi ka tuba ka nemi Allah ya fi maka ka kiyaye dokokin ubangiji abin da kuma ya biyo bayan abin da ya samu gare ka sakamakon laifinka na bacin rai ko tashin hankali sai kai haƙuri haka dukkan nasoshin da ya kawo mana suke karantar da mu shi yasa Allah ya wajabta umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna yasa ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar inda ana hujja da kaddara a bisa zunubi to kaga an rushe babin amru bil ma'ruf wa nahyi anil to wa zaka hana tunda kowa din nan bisa kaddara yake abin nan da yake yi kaga babu babu babu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an rushe shi gaba daya sai ya ce wa kazalika zunubul ibad haka nan laifukan bayi yajibu alal abdi fiha an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari bi hasabi qudratihi wajibi ne ga bawa yayi umarni da ayi abu mai kyau yayi hani a bar abu mara kyau gwargwadon ikonsa wa yujahida fi sabilillahi al-kuffara wal ya yaƙi kafirai ya yaki munafukai fi sabilillahi kada ya bar su akan abin da suke kai da sunan kaddara ce domin in ka buɗe hujja da kaddara akan laifi babu jihadi to wa zaka yaƙa bayan haka Allah ya kaddara masa zaka yaƙi wani kafiri ko zaka yaƙi wani munafiki kuma Allah ya ce ayi kaga a kenan ba a hujja da kaddara akan irin waɗannan wai wali auliya Allah Allah ya wajabta wa bawa ya so ya Allah sannan wa yu'adi a'da Allah ƙi makiya Allah kaga in ana hujja da kaddara babu maganar kaki wani tunda shi ma haka Allah ya kaddara masa wa yuhibba fillahi wa yubghidha fillah Allah ya rubuta wa bawa ya so dan Allah ya kuma kidan Allah kamar yadda yake ba mu labari Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riki masoyi a makiyina kuma makiyinku abin da masoya tulquna ilaihim bil mawaddati kuna jefa musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al alhalin sun kafircewa abin da yazo muku na gaskiya sun kafircewa musulunci yukhrijuna ar ba ma wannan suka tsaya ba har ma suna fitar da manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallama wa iyyakum da ku kanku an tu'minu billahi suna suna fitar da ku daga ku, daga garuruwan ku suna yakar ku dan kawai kun yi imani da Allah haka suka yi azaban annabi sallallahu alaihi wasallama haka suke yi a kowane karni a kowane lokaci a kuma ko ina saboda haka abubuwa ne da ana karanta su ana ganin su kuma a aikace in kuntum kharajtum jihadan fi sabili fi sabili in har kun fito ne dan ku yi jihadi saboda ni wabtiga amardati da neman yardata tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna koya soyayya gare su ayar kamar yadda aka sani ta sauka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shirye-shiryen kai ya abin nan hari a makka yana shirye-shiryen fatuhu makka haƙin ibnu abi balta radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta takarda ya ba mu wata mata saratu akan ta je ta kai wa manyan kafiran ƙurashawa a ciki yana gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari yayi haka ne ba wai bisa munafici ba ko dan kin Allah da manzansa a'a shi ya ga yana neman ya samu shiga ne ya samu karbuwa ya samu dai wani dan dan abu da zai yi wa arnan Makka saboda yana da ‘yan uwansa a can ya baro ‘yan uwansa a can duk sauran muhajiruna da suka baro ‘yan uwansu a can akwai kabilun da suke kula da su ma'ana ƙabilun suna da ƙarfi shi ko ba da wata kabila a maka mai ƙarfi da za ta kare ‘yan uwansa to amma in ya rubuta wannan takarda ya tabbatar Allah bai bawa annabinsa nasara ne in yayi musu haka to ba za su taɓa iyalansa ba to shi yasa ya haka to shine Allah madaukakin sarki bayan abin ya bayyana Allah ya gaya wa annabinsa an je an kama matar an karɓo takardar Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yana gaya wa mumine kada su ƙara ya ayu hallazina amanu tun daga nan muka fahimci cewa shi ma hatsibin abi balta a mumini ne don haka Allah ya ya saka shi cikin waɗanda ya kira da sunan imani ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi haka shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya tashi yana cewa da'ani ya rasulullah agribu unuqa hadal munafiq ya manzo Allah kyale ni in sare wuyan wannan munafiki domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce me kai me yasa kai haka ya gaya masa uzurinsa kamar yadda na faɗa to shine sai manzo Allah bai masa wani abu ba sai sai na Umar ya ce a kyale shi ya sare masa kai munafiki ne to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a Umar baka sani bala Allah Allah tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum baka san ya halarci badar ba da shi aka je yakin badar kuma Allah ya yi tsinkaye ga mutanen badar ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta ba to saboda kamar ana nuna cewa laifi laifin da yayi laifi ne amma yana wakana kuma an share shi da yakin da yayi na badar wannan yana daga cikin al wato mutum ya zama yana da yana da ladar yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa ko za su rinjayi laifinsa ko kuma yana Allah ya jarabe su da wani wata masifa wacce za ta iya kankare masa ta zama sababin kankare masa laifinsa shi yasa wani yake cewa wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi wato abinda Hatib ibn Abi Balta'a yayi abu ne wanda a shari'ar musulunci shi hukuncin sa hukuncin kisa lakin waqa'a dhanbuhu maghfura saboda annahu min ahli badr li'annahu min ahli badr saboda haka wasu mutanen suna da ayyukan hasanat waɗanda suke rufe ayyukan ayyukan su na kuskure manya manyan ayyukan na lada suna danne ayyukan marasa kyau kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza balaga al-ma'u al-qullataini lam yahmil al akwai yawan da ruwa zai yi ba zai dauna to haka abin yake saboda haka ana duban wannan lokacin da za a yi wa mutum hukunci in ya yi laifi kada a yanke masa hukunci kat a fitar da shi daga sunna saboda ya yi wani kuskure sai a duba mahasin dinsa na baya a duba ya yayi wa musulunci wani irin gwagwarmaya akai da shi wanda ubangiji ya iya duban wannan ya yafe masa wannan laifin nasa to shine Allah madaukakin sarki yake cewa sun yi muku haka dan kun abin nan dan kun yi imani da Allah da manzansa to kada ku riƙe su masoya in kuntum kharajtum in har kun baro gidaddajin kun yi hijira jihadan fi sabili don jihadi cikin tafarki na wabti ga amardati da neman yarda ta tusirruna ilaihim bil mawaddati kuna boye masu kauna wa ana a'lamu bima akhfaytum ma a'lantu alhalin ni na san abinda kuka kuka boye da abinda kuka bayyana wa man yaf'alhu minkum wanda duk yayi irin haka daga cikin ku faqad dalla sawa'a to haqiqa ya bace tsakiyar hanya in yastafukum in har sun sami dama a kanku kunu lakum a'da za su zama muku abokan gaba na ga kashe ni wato duk yadda kaga kafiri yana yake yana yake baki yana yana maka dariya to kada ka saki jiki akan cewa wannan dariyar ta kauna ce idza ra'aita niyuban laysi barizatan fala tadhunna anna laysa yabtasibu in kaga zaki yana yaki haƙora haka tsammanin wai rubuci yake maka in yaskafukum yakunu lakum a'da duk sanda suka samu dama a kanku to fa za su zama muku abokan gaba wa yasdu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayenku akan za su shimfida su akan ku ta hanyar kisa da yi muku eh, kisan kare dangi wa alsinatahum da hara san su wato ba za su kyale ku ba duk sanda suka samu karfi da fawa to kakku su za su kyale ku a lokacin duniyar musulmi tana duniya tana hannun musulmi shekaru ɗaruruwa na baya da suka wuce lokacin duniya ƙarfinta yana hannun musulmi a lokacin duniyar yamma duniyar kafirai a lokacin ba a jin duniyarta don ba ma ilimin ba ma ilimin kusan sai sun fito sun shigo ƙasashen musulmi su koyi ilimi hatta na duniya saboda kafiran yamma sun shiga ƙasar spain lokacin tana ƙarƙashin shugabancin musulunci sun shiga sun yi karatu akan akan a hannun mutanen da suke musulmi ne sun yi karatun abin da ya shafi ɗin wato likitanci sun yi karatun abin da ya shafi handasa injiniyarin da sauran abubuwa na ci gaba na rayuwa ta duniya sun karanta su a hannun to amma da ƙarfi ya dawo hannunsu sai duniyar ta rikici sai ta gurɓace ka duba yanzu da aka hausa da duniyar ba abubuwa ne ake yin su ga sunan karara da can ana dan sakayawa ma yanzu an daina yawa wa yanzu a gaya muku ga abin da ake so wannan wani abu ne mai sauki ce za mu kai wa ƙasa kaza harifa mu fa ba za mu yadda maslahar mu ta dinga samun barazana ba interest namu ba za mu yadda ana kawo masa barazana ba yanzu gaya muku ake kai tsaye sanda aka zo aka ɗauki musulunci gaba ɗayansa ka cokam aka jefa su cikin kwandon ta'addanci ya zama na kalmar islam da kalmar ta'addanci kamar ma'anar su guda a dictionary saboda da an ce ɗan ta'adda to kakka tsammani za a ce wani kirista ko wani mai bin addinin buza ko wani a'a za ka ji musulmi ne da an nuna hoton shi za ka shi da gemu saboda haka ya zama da musulmi a duk inda yake kawai a cikin a cikin abin nan muraqaba yake an zira masa ido jira ake yayi wani motsi a ce zai yi ta'addanci zai ta'addanci to saboda haka sun shimfiɗa hannayensu akan mu sannan wa alsinatahu kwanan nan ba an ji ana ji an ji dai jaridun Denmark yadda suka aka zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi karkatar nashi aka aka rubuta cewa shine babban dan ta'adda shugabanni shugaban yan ta'adda na duniya amma har yanzu kasashen musulmi ala mustawa duwal a bisa mataki na shugabanni na ƙasa shiru kake ji ƙasar saudiya su ne suka yi wani abu har suka janye jakadansu daga ƙasar sannan kuma kamfanoni da 'yan kasuwa aka ce a daina sayan duk wani abu da zai fito da ƙasar Denmark. To abin da zai nuna maka cewa musulmi suna riƙe da makami mai ƙarfi da sun gada ma za su yi amfani da shi. Kaga harkar tattalin arziki ɗin nan wato da yake shi arne ba abin da yake damun shi irin talauci yana tsoron talauci ba abin da yake damun shi irin ya duniya tana ja da baya. Saboda haka suke jin tsoron a ce man fetur ya tashi hankalinsu sai ya tashi suke jin tsoron a ce yau wasu za su za su ɓace wata ƙasa su daina sayar musu da man fetur to haka da ta faru manyan 'yan kasuwa da kamfanoni na ƙasar saudiya da wasu daga cikin ƙasashen musulmi suka ce to sun daina sayar duk wani abu da ya fito da ƙasar danmark yanzu ana na an shiga bala'i a ƙasar danmark ana ganin wasu wasu wasu kamfanonin za su kwanta abu shugaban ƙasar su yana nan sai hakuri yake baruwa ambasado jakada na danmark a Saudiya cewa ke yana so ya ga mufti na Saudiya su tattauna a kula fa babu babu laifin sauran jama'a wannan laifi ne da yan jarida saboda haka shi yana so dai a dubi wannan abu a yi fatawa dai a dawo a saya don an ce za a samu wato yan zauna gari banza za su karewa domin kamfanoni za su rushe a kurkuwa daga aiki an faɗi miliyoyin daloli da suke asara a kullum sakamakon wannan janyewa da aka yi na wannan cikin 'yan kwanaki to arzikinsu gaba ɗaya arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne akan arzikin ƙasashen musulmi da yau ƙasashen musulmi za su kwashe dukiyoyinsu gaba ɗaya suka kai suka daskare a can to billahi lazi duk za su dawo suna kwadago ƙasashen musulmi za su dawo suna musu kwadago a yanzu muna ga barazanar da China take wato kasashen Turai da Amerika China waɗannan China wanda tana cikin kasashe masu tasowa amma saboda kamfanonin su da suke yin wato abubuwa masu arha saboda samun leburori masu arha a ƙasar saboda kayan kamfanoni zama suna da arha ana kwasar kayan a kai su Amerika a kai su ƙasashen Turai sai zama da kayan da aka fito da su daga China in wannan singlet ce za a sayar da ita dala uku ko dala biyar ta Amerika waccan kuma da aka yi a kasar Amerika ko turai za a sayar da ita da dala arba'in ko hamsin babu wanda zai bada dala hamsin ya ɗauki ga yana ganin da da dala to saboda haka sai ya zama na kayan su baya tafiya har ta kai ana taro Bush yana jawabi a Congress wace wace me za a fito wace wace ya za a fito wannan matsala domin kamfanonin sun fara barazana cewa fa za su cire kamfanonin daga kasashen turai da amerika su da su afirka dan nan za su za su fi samun leburori masu arha sun da ne na arhan lebura a can lebura yana tsada duk baturen da zaka dauka yayi maka aiki zaka biya shi kuɗi mai yawa saboda irin haraji da hukuma ta dora akan mutane haka lebura sai yayi tsada in lebura yayi tsada duk abin da aka yi a kamfanin dole yayi tsada amma aka kawo shi a cikin irin kasashe namu da ake ina da leburanci kuma ko mai aka baka zaka karba sai kaga an yi abubuwa da yawa aiki gashi nan tukuru dama ana gaba kafata yana juri yana da juriya wajen wahala saboda haka sai ayi abubuwa masu daman gaske kuma da arha to suka fara barazana ga shugabannin kasashen turai da na amerika cewa za su dawo da kamfanonin su kasashen afirka to shine kuma aka shiga to ya za a yaki cana ya za a yaƙi cana ta fuskar a hana su shigo da wani kaso mai tsoka na kayayyakin su da suke shigo da su Amerika da Turai don kayayyakin cikin gida su ma su samu shiga to muna da makami mai karfi da mun ga dama za mu iya yaƙa su da shi to amma da yake an jarrabi musulmi da miyagun shugabanni babu yadda za a yi haka ta faru matukar ba Allah ne ya kawo canjin shi ba aka samu musulmi na kwarai sun rike shugabanci amma abin da za a yaki arnan da shi baya da wuya dan kankani ne yanzu nan za ka sun yi collapse yanzu nan za su kai kasa Allah ya ce in suka samu dama a kanku za su dinga shimfiɗa hannayensu a kanku ta hanyar amfani da makamansu wajen kashe ku da ƙarar da ku da kuma harasan harasan su Bisu da mummunan magana waddu law takfuruna kai fata ma suke kuma ku zan kafirai lan yanfa'akum arhamukum danginku zumuntar ku ba za ta amfane ku ba don abinda Abi Balta radiyallahu anhu ya hujja da shi danginsa to Allah ce ba za wannan ba zai amfane ku ba wala auladukum ko ƴaƴanku Yau, yawmal qiyamati yafsilu bayna qurana gobe kiyama Allah zai hukunci tsakaninku wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah yana ganin duk abin da kuke yi kan kanat lakum uswatun hasanatu fi ibrahim kuna da kyakkyawan abin koyi da za ku yi ga annabi ibrahim da annabi ibrahim wallazina ma'a gudu mu'minan da ke tare da shi isqalu liqaumihim lokacin da suka cewa mutanen su kafirai inna bura'u minkum mu ba mu ba ku mun raba gari da ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bautatawa ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan kuma kiyayya da gaba kiyayya da gaba ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun yi imani da Allah shi ɗaya wannan ita ce gayar to waɗannan irin ayoyi yanzu a ƙasashen larabawa ba a karantar da su a makarantu duk an goge su wallahi babu ayar wala da bara a ƙasashen larabawa babu istisna'i babu togaciya kakace na togace wata ƙasa an cire su daga kundin tsarin karatuttuka na makarantu in ka ji ana karanta wannan sai dai malami a masallaci mai hudu ba ma yana kaffa kaffa ka a sauke shi saboda an ce suna sanya karahiya suna sanya gaba tsakanin 'yan adam dan yanzu wani addini ne fito ne addinin insaniya humanity mu duk yan adam ne mu dukkan mu yan adam ne saboda haka babu wani bambanci a daina kawo kiyayya da gaba tsakanin addinai to mu addinin musulunci yana da kasiyar da sauran addinai ba ta da su in wani sauran addinai da aka gurbata su sun yadda ka yi mu'amala da kowa fafaroma faroma zai ce ya yafe wa Yahudawa abin da suka yi duk da cewa a littattafansa an ce yahuda su suka kashe annabi isa alayhi salam an gaya masa haka a littattafansa kuma a haka yake ya yadda ya fito yayi fatawa ya ce ya soke wannan zargi da ake wa yahudawa aka samu wannan daidaito mu aya zai yiwu na addinin mu ba zai yiwu ba su a addinin su suna iya su zauna a mitin a taro fada fada a cire wani abu a sa wani abu mu anan ba zai yiwu ba duk wani wanda ya so ya haka ma asirin su zai tuni Alƙur'anin nan da za a san yadda za a daina karanta shi da ayi to amma ba yadda za in ka hana a shigar da shi cikin manhaja ta karatu ta yara ai sa je a koya musu Alƙur'ani a makarantar tafizi sa haddace sa je a sallah ga azumi ana tarawih ai ta karanta su ai ta bi ta kansu kuma ga su larabci ne me sauki da kowa yake ganewa to babu yadda za a yi da tabbas akwai yadda za a yi na tabbata da an ba da shawarar alƙur'anin nan a rage wasu abubuwa a ciki to amma ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba akwai sanda a sarkin jordan Hussaini wanda ya tafi ga Allah akwai sanda ya fara tunanin ya haɗa littattafan addinai guda uku ya dunkule su a ɗaya a haɗa bible old testament da new testament da alkur'ani a dunkule su a yi bugu ɗaya a lallaba wai saboda mu fahimci juna mu duk yan uwa ne ya muke rikici to ban san masallacin wa za ka irin wannan qur'anin ba <laughs> old testament da new testament da kuma alkur'ani wai a dunkule su a hada su a buga su yayi wannan tunanin ban san ya aka yi ba a wajen lacca je faɗa a turai yayi lacca ya ce zai yi wannan to Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna so suna san waɗanda suka karkacewa Allah suka hanyar manzon Allah walau kanu aba'ahum ko da kuwa iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu na cikin su aw ikhwanahum ko dangin su uwansu aw ashiratan ko danginsu. ulaika kataba fi qulubihil iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi Allah yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimina yanzu ma sanya musulmi su zan daidai da mujrimai ma sanya musulmi da suka yi imani su zan daidai da masu laifi Allah yana cewa am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi yanzu ma sanya waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru kamar masu barna a bayan ƙasa wato duk wannan ibnu taymiya na nuna maka cewa ba za a ba za a daidaita wanda yake aikin kwarai ba da wanda yake laifi ya hujja da kaddara ba za su zan ba am naj'alul muttaqina kal fujjar ko ba sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin sa kamar fajirai masu fandarewa Allah yana cewa am hasiban ladina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat shin waɗanda suka suka tsiruci mugayen ayyuka suna tsammanin mu sanya su a sakamako da darajtawa kamar waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, sawa'an su zama daidai mahyahum wa mamatuhum a rayuwarsu ta nan duniya da bayan sun mutu sa'a ma yahkum duk wanda ke irin wannan hukunci to abinda suke hukuntawa yayi muni Allah yana cewa ma yastawil ama wal basiru makaho da baya ganin shiriya ba zai taba zama daidai ba da mai idan da yake ganin shiriya wala zulumatu wala nur haka duhai na kafirci da bid'a ba za su taba zama da daidai da haske na musulunci na sunna kitabu wa sunna ba wala dhillu wala al-harur haka nan inuwa ba za ta taɓa zama da zafi ba zafin rana wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat haka rayayyu ba za su san daidai da matattu ba Hakanan nan Allah ce da daraba Allahu rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hada yastawiyani mathala Allah yana buga misali mutumin da yake yana da iyayen gida ba ɗaya ba kowanne yana ga yana da fawa a kansa suna rikici a kansa wannan ya ja shi nan wancan ya fisge shi can sa zama daidai da mutumin da ya mika wuya yana yana yana biyayya ga mutum guda ne kawai to haka wanda suke shirka wanda duk suke shirka sun rarraba kawo kansu ne su bi wannan gobe su bi wancan amma wanda yake bisa ga tauhidi Allah kawai yake bi Allah yake cewa daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in Allah ya buga misali da wani bawa wanda yake abin mamlaka la yaqdiru ala shay'in baya iya komai wa man razaqnahu minna rizqan hasanan da wanda muka ba shi arziki daga gare mu arziki mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra yana ciyar da abinda da muka bashi a asirce na ciyar da shi a bayyane hal yastawuna sai daidai da wancan da ba iya tsina na komai komai ba ya samu na na ubangidansa ne ba za su zama daidai ba alhamdulillah bal aktsaruhum la la ya'lamuna to guriya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su ba su da ilimi ba su sani ba wa daraba Allah masalan rajulaini Allah ya yi misalin wasu mutane biyu ahaduhuma abkamu ɗayan su bebe la yaqdiru ala shay'in ba iya komai wa huwa kallun ala maulahu kuma nauyi yake ga mai gidansa sai an nemo an bashi ya ci ba iya zuwa ko ina aina ma yuwajjihu duk inda ma ya sa shi ya fuskantar da shi la ya'ti bi khairin baya baya zuwa masa da wani alkhairi saboda rangwanci hal yastawi shin wannan zagi daidai huwa wa man ya'muru bil adli ga wanda yake da karfi har yana umarni da ayi da ayi adalci wa huwa ala siratin mustaqim yana bisa ga hanya wacce take madaidaiciya haka nan Allah yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba za su taɓa zama daidai ba ‘yan aljanna su suke samun babban rabo waɗannan duk ayoyi ne da ibnu taymiya yake kawo don ya nuna mana hujja da kaddara ba ta yiwa in an yi hujja da kaddara to an rushe duk waɗannan ayoyi domin an nuna mutane da mai yin laifi da wanda bayi duk ɗaya suke tunda mai yin ma an ce shi ma da kaddara yayi to kaga kenan mai laifinsa to yana so nuna maka ai shi addini ka cokam ya ginu ne akan bin doka ta ubangiji ya ginu ne akan kiyaye umarnin ubangiji ya ginu ne akan barin abin da Allah ya hana abinda kuma Allah ya dora wa mutum na bala'i musulunci ya zo da umarnin ya yi haƙuri sai Allah ya bashi lada akan wannan Allah madaukakin sarki ya yi mana gam yi mana gamdakatar wa bi hadha al kifaya insha Allah sai a karatu na gaba za mu dora wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ganin wata kila lokaci da tambayoyi gaba ɗaya ba za mu bar su insha Allah wata kila a karatu na gaba sai mu amsa su wani yana tambayar yana cewa malam me sunna ta zo da shi da mutum zai a sabuwar shekara ai kaga duk maganganun da ne shi bai gane ba ita ita sabuwar shekara ina ita kanta sabuwar shekara nace maka babu wata azaba na annabi babu wani sabu sabuwar shekara ta fara da baharar da abin bari haka tabbai sunna abin da yazo fararar azumin tasu abin nan tasu'a da ashura wannan shi ya tabbata sunna shine zaka yi a wannan watan sannan wani ya ce bai kamata wani kuma yake tambaya wai akwai wani hadisi ingantacce wanda ya ce kafiri kafirai ba za su gushe ba suna raina musulmi matukar musulmi suka daina daura rawani ko sa kuda kai wannan babu wannan hadisi duk wani hadisi da ya zo akan falalar rawani a riƙe ka'ida ce duk wani hadisi da yake magana akan falalar rawani to ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya inganta akan falalar rawani saboda shi rawani kansa yana daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada sunanul ada da wanda ya sa hula zanna da wanda ya dauri rawani duk ɗaya suke babu bambanci tsakaninsu sai wanda ya fi wanda ya fi tsoron Allah daga cikinsu saboda ka sallar mai rawani da sallar mai hula duk ɗaya take wanda zai fi wani sai wanda ya fi yin ta bisa ga sunna da kiyaye kusuri a cikinta. ta amma ba bambanci tsakanin sallar mai hula da rauni saboda wancan ya sa rauni wannan kuma ya sa hula saboda haka a kiyaye wannan akwai hadisai rukaku da suke ta magana suna ta koda sha'anin rawani ana ta faɗa falalarsa amma fa shi rawanin nan ba za ka samu hadisai suna fayyace maka takamaiman yaya ake yin sa ba abin da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yana sanye da rawani baki ya je hoshi akan kafadarsa shikenan to amma ya aka nada shi rawani irin na sarakuna za mu yi ko kuma irin rawani na 'yan sudan ko kuma irin rawani na 'yan tajdid ko kuma irin rawani na 'yan mai saboda haka kowa da irin yadda yake rawani su ma larabawa na na golf da suke sa wannan dan kwalin su ma sun ce haka rawani to wanne ne na sunna saboda haka ba wani ba wani hadisi da ya zo akan falalar rawani don haka ka sa rawani kamar ka sa sauran sutura ne kar ka ɗauka ka kowa za mu haƙura da waɗannan tambayoyi sauran kuma insha Allah sati na gaba amma ah, an sa su Abdullahi tawfiq wa alaihi tuklan wala hawla wala quwwata